Assalamu alaikum sunana Faruk Haruna na Boko wadda kuka sani da Faruk Haruna Instagram da kuma TikTok. Yau zan nuna muku yadda za ku sarrafa dankalin Hausa da kuma zobo a wannan wata na Ramadan. Yau ne domin ku ga yadda zan dafa muku shi. a cikin bowl sai na kawo soyayyar dankalin hausa sannan sai na kawo sausages sai na kawo kori da jan tattasai sannan sai na kawo karas sannan na kawo kokumba na kawo tumatir sannan na kawo a attarugu mai haɗe da albasa da tafarnuwa da citta sai na zuba sai na jujjuya sai na kawo yankakkiyar albasa na saka sai na jujjuya shi haɗa jikinsa a wani bowl ɗin daban sai na kawo mayonnaise sannan sai na kawo ketchup sannan sai na kawo ɗanɗano sai na kawo mai na saka sai na kawo sweet chili sauce na saka a ciki sai na kawo lemon tsami na saka sai na jujjuya sai na kawo chili flakes na saka sai na zo na zuba a kan wannan dankalin da muka hada zan hada zobo na kawo soda sannan sai na kawo zoɓan na saka shi a cikin sodar sai na kawo ganyen shayi na saka sai na rufe na bar shi ya tsumu sannan sai a cikin kofi na kawo kokumba sannan sai na kawo cranberry juice za ku iya amfani da ko strawberry juice sannan sai na saka kankara sai na ɗauko wannan soda mai haɗe da zobo sai na zuba kenan sai na yi ganishin ɗin shi da lemon tsami gashi na iftar mu mun gama shi